Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali nake farin cikin sake kasancewa tare da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin namu na wannan makon zai duba ne game da gasar Premier League ɗin kasar Ghana wacce ake wa lakabi da Bet Power. Ghana Premier League is back again. I say this is our own. Let's cherish our own. Division One League. An dai fara gudanar da wannan gasar ce tun a shekarar 1956 kuma tana cikin sahun farko na manyan gasannin nahiyar Afirka musamman ma idan aka yi la'akari da irin manyan 'yan wasan da ta kyankyashe waɗanda suka wakilci ƙasar a matakai daban-daban. To sai dai gasar ta fara fuskantar koma baya inda ko a gasar ta shekarar 2019 da 2020 aka dakatar da ita sakamakon ɓullar cuta annobar corona kuma tun daga wancan lokacin gasar ke fuskantar koma baya. A yanzu dai gasar bata cikin jerin gasanni goma na farko a nahiyar Afirka lamarin da ya nuna irin kalubalen da take fuskanta waɗanda suka hada da rashin halartar filin wasa daga magoya bayan ƙungiyoyi da rashin masu saka hannun jari da dai sauransu. Since the days of Baba ne a kungiyar King Faisal da ke fafatawa a gasar Premier League din kasar Ghana wato Bet Power ya tabbatar da wasu daga cikin kalubalen da suke fuskanta. sun duka kowa na kuka batun kudi ka duba mu wayanda ya kamata su zo su duba magoya bayan kungiyoyin nan da ya kamata su zo su duba eh, kungiyoyin nan su samu kudin nan ba su zuwa. game da attendance yanzu yana kasa sosai kuma ka duba teams ganan ga dewa inda suke samun kudi su ne eh, match day revenues kamar suka buga ball gida kudin da da su samu eh, bayan cicire ko kadan da da su samu su masu doki su duba kansu game da supporters ba su zuwa ya bari wurin nan teams ba su samun kudi da yawa bayan wannan kuma in terms of sponsorship kana gan teams da yawa ghana ga kadan ke da sponsorship saurin sponsorship na ce yana kasa kadan da ke da sponsorship ma ba wani kudi suke samun ciki ba ka gane ganan ga kuma teams nawa ke ya sai da jesus ko na ce eh, flag teams nawa suke suke sayewa ya sa wurin kuma ba kuɗi cikin ligin mu kuma da kan shi tv rights sponsorship duba kuɗin da ake ba teams na ka buga matches biyu ko uku tv rights na da baka duka ya kare yasa gaskiya wurin kuɗi akwai babban matsala sosai da kana gan teams nan suna jin jiki ka biya players ka biya coaches ka duba kuma da ka buga match home na gida maci na gida ko da ka waje duba eh, hotelin da da ku yi kwana kudin da da ka sai fuel da shi duka in ka gama kana gan teams nan gaskiya muna kuka sosai. To sai dai duk da waɗancan matsaloli da awal Muhammad ya bayyana a matsayin waɗanda suka yi wa gasar ta Bet Power tarnaki. Mai horar da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liberty Professional wacce ke fafatawa a gasar, Nana Andes Sinason, ya ce a hankali ana samun sauyi game da yadda gasar ke gudana. Yeah, what do? Uh, I think game da gasar wasan ina ganin ana samun ci gaba sosai da sosai saboda a wannan kakar idan ka duba abin da ke faruwa za ka iya ganin makin da ake samu a wasan na premiership ya yi kusa sosai saboda zaran kai nasara a wasa kai tsaye za ka tsallaka matakin maki na biyu ko na uku yayin da shi ma idan ka faɗi za ka iya yo kasa a mataki na biyu ko na uku wanda hakan yasa ake samun gogayya sosai a gasar ta kowane bangare sa'annan a bayyane yake yan wasa za su iya ci gaba da taka leda a wannan kakar har sai sun kai kusan zagaye na takwas inda ba za ka ga kungiyar da ta goma shi ba ko kuma wacce ke akan gaba wannan shine tunani na game da gasar sa'annan muna magana akan abin da hukumar wasa ta FA ke yi game da samun magoya baya a filin wasa dan uwana kamar yadda muka sani a turai akwai abin da shugabannin wasa ke yi wajen samun yawan magoya baya a filin wasa domin kallon wasan su amma a wannan lokaci zaka ga ba wai a gane bane kawai zaka ga mutane ba su wani damu da sha'anin kallon wasa ba sauran kasashen afirka ma haka ne zaka ga jama'a ba su wani damuwa da mai da hankali wajen kallon wasa ba don haka ya rage gare mu mu a matsayin mu na tawagar 'yan wasa muna buƙatar mu ga mun yi wani abu da zai jawo magoya baya 'yan kallo a filin wasa kuma yanzu idan ka duba zaka ga gasar english premier da ta italiya akwai abubuwa da dama da zaka ga suna yi da zai jawo hankalin magoya baya su ji suna sha'awar kallon wasa musamman timatiman wasa na gargajiya zaka ga wasan ya haɗa da dandazon 'yan kallo amma ka duba ka ga idan ana wasa a manyan filayenmu irin na kumasi da accra da matamale za ka ga mutanen da ke ciki to kowane irin kallo masu sha'awar harkar wasanni kewa lig din na kasar ghana Tofik muhammad ya ce da sauran na aka ba domin dai ba iya biyan yan wasa albashi mai tsoka uwa uba su kansu alkalan wasan da ke jagorantar wannan gasa akwai buƙatar a kyautata musu idan har ana buƙatar kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Um, Gana Premier League da ni try na na yin ce kamar standard mu nan na kasa ba mu kai matsayin da ya kamata mu kai ba tukun don ka duba a tama players mu nan ke bugu leg nan da kan shi sun su inexperience yana da yawa kuma in ka zo kuma wani barganin batun um, kudaden da ake ba players nan kuma na motivation kuma bai zuwa kai da kai kuma an kafta wajen kuma an ka duba kamar referee kuma na ke officiate match mun nan kuma don yau akan ga ka ba referee match je ya duba wannan match baka ba shi kudi na dai doki ya kwana hotel ko kuwa na dai doki ya ci abinci da shi ba in ya zo wani team da zai duba shi ya ba shi kujin kwana da abinci kasan kamar um, dai influence shi ne don murka mutum duka dan tara ne bai cika goma ba saboda shi ni standard nan da bai kai wajen da ya kamata ya kai da farko na ce kaman a ta ma an ta fita don farko ana cewa kaman wurin refis nan ke bata legan nan amma ni na ce kaman even team pr sun nan sun kuma ba su sai da match don match kana son supporters su zo ya kamata kada opponent side nan kada PR sunan ku zamna ku duba ku kawo strategic measures nan da ku patronize matches na bari mutane su zo loyola gangan kaduwa supporters na suka zo dr ce eh, sports complex nga it was encouraging comparing to baba yara sports stadium ka gane ko so da an sai da match nan ba mutan garin in ka sai da match nan dole dole me shi bai duba kamar referee ya so Amin shi ya duba kamar referee ne. Next time kuma ya kuma zo In ka yi ka da kyau da sai kayanka. Amma ba ka yi ka da kyau ba ya da cinikin ka ba a ciniki. Ka gane ko. So da shi ni wuri na dai na ce kamar PRO sun da ya kamata su masu up and doing kuma kuma duba batun officiating din kuma a kuma resolve shi. Gani yadda ake samun ci gaba a bangaren da ya shafi harkar kwallon kafa a nahiyar Afirka kuma yanzu likin wasu kasashen nahiyar Afirka ke ƙara samun karbuwa a duniya. To ko akwai wani bambanci tsakanin gasar Premier League ɗin ƙasar Ghana da na wasu ƙasashe? Baba Yahaya ɗan wasan gaba ne a ƙungiyar King Faisal kuma ya taɓa buga ƙwallon kafa a ƙasashe daban-daban irin su Benin da Ivory Coast da kuma Tunisia. Ga abin da yake cewa. In ka doki Ghana League in ka compare da shi na kasan waje ba wani da yawa ya na Ghana nan ba. Do na ji na buga Ivory Coast shine kuma na je eh, Tunisia kuma na ga na can kasan waje nan bai fi na ghana wani da yawa aka ba ghana da akwai teams da za ka je za a baka kudi irin su has da su a asante kwatakwade anya a baka kudi amma in ka doki wannan team sun ka compare da shikin fesa bai yi isa muna nan gane muna bugawa ya so allah ya ba mu samu ma mu yi mu fita mu je kasan waje mu samu wani abu to shede shede efin nan su ma sun duba yadda ake biyan ake biyan mu don umuma nan ana biyan mu ba ba wanda zai damu kan shi ce kamar zai fita gana ya je wani wuri ya je ya buga bol ba da a kara kudin sosai don ba wanda ya be mai dadi yana cikin garin shi yana buga bol yana samun kwanciyar hankalin shi Ƙungiyoyi goma sha takwas ne ke fafatawa a gasar Premier League ɗin ƙasar Ghana a duk shekara kuma sha biyar daga cikinsu ke samun gurbin ci gaba da kasancewa a wannan gasa yayin da sauran ukun ƙarshe ke komawa gasar ƙasa. Sai kuma a ɗaga darajar ukun farko da suka nuna bajinta a karamar gasar ƙasar. Division League is back again. Division League. gaba ɗaya ko da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon. A madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma wakilinmu na Ghana Shamun Abdallah Bako, Hassan Alhassan Sulejani ya ɗaukan mana shirin. kani Sale ke cewa mu huta lafiya.